sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya sirrin zuciya zuciya sirrin zuciya gaskiya ni ma daga wannan wallahi ba inda zan kuma ni dai wallahi sai na koma na ɗebo ko da sawu ɗaya ne saboda gidanmu babu ruwa gaskiya zara wai ni kam me yasa ba kya gajiya da ɗiban ruwa ne ni ma dai haka na gani ba ta gajiya da ɗiban ruwa ga ki gaya mana me dalili kun san umma tana yawan amfani da ruwa shi yasa gidanmu kullum za ku ga ba ruwa ta ga ake son ɗiban ruwa Hmm, ni dai na ga eba ruwan kin nan ki ta da ki ta jida ba ki gajiya ta da ki. Kowa me yasa To ai shi kenan. A sai ki ta eba ba. Wai hana ki. To kin ga mu kan diga mun je mun dawo bara mu koma. Sai gida. To ni ina da wanke wanke ma yanzu na san umma za ta ba da su. kan mu ɗebo ruwan nan naga fuskar ki tana cikin damuwa wai me ke faruwa ne ba na ki gane ba ne ladi kwana biyun nan ba na ganin aliyu kwata-kwata ko na je gidansu ma innansa sai ta ce mu ai ya fita to ban san ina yake zuwa ya ɓuya ba kuma wallahi abun yana ɗan dai damu ni ma dai gaskiya kwana biyu ba na ganin aliyu amma ki sani duk inda ya ji ma zai dawo gare ki gaskiya ka don na san aliko ba zai taɓa guduwa daga gare ki ba zara ai alikon ki dole ya dawo gare ki in Allah ya yi Allah ya samu nan nan ma ya inda ba komai a ah, ba za ka zauna ba ba komai saboda me <laughs> ba komai dama ba da jawa ba ina wuni Lafiya galau. Na gajiya. Lafiya galau. Kuna nan galau? Lafiya galau. Ya mutan gidan? Lafiya lau To madalla. Um, dama Aliyu ne kwana biyu bana ganin sa shi ne ce bari in zo in duba shi a gida ko Allah ya sa lafiya dai. Hayya Aliyu. Eh. Ai ko yanzu nan Aliyu ya fita. Ba ku haɗu ba ko? Allah sarki ba mu haɗu ba. Allah ya kuma dai da ke ta bayan gidan mai unguwa na biyu to ina ganin nan muka yi dan yi sabani ikon Allah yanzu nan ya fita yana ga yana nan da libarin ma a ba shi kawai wallahi ah, sabida sauri nake zan koma dama idan ma fulako zaka min <laughs> abin nan sale na ai babu fulako ai ni ma dan gida ne wallahi yanzu nan ya fita ka je dandali ko zaka ga shi ina ga ma yanzu nan tan yayi inda kuke zama to ba mai na gode a ah, sai an da gida yawa na gode Allah ya albarka ya albarka Allah dai kin san da ni amma su ba su san inda na sa gaba ba. Hmm, so ya ɗebe ni sosai. Na yi nisa a cikin na yi zurfi. amma ban bayyana ba ya shige ni gashi na yi nesa da ke sirrin zuciya me yake faruwa ne da sala muna ta neman ka wajen iyanka inda ka yaje? ta ce baka na eh lafiya ka dawo daji nan ka zo ka zauna kai kai kaɗai Saboda ni ce. Ya ƙaurace zama cikin jama'a. Ya dawo da rayuwarsa cikin daji. Baya sona. Baya ƙaunata. Ba a son ya yi rayuwa da ni. Aliyu, kaga Zara ya uwar kaci. Iya tunani na babu abin da zai sa rabu da Zara. Zara ya uwar kaci ta jini. Babu wani abu da zai iya rafa ku. Zara ta zo ya kamata ku sasanta tsakanin kai da ita. Inda kaga ɗan uwar kaci. Zara. Zara. ina so ki fahimce ni na bar ki ne da ke da masoyinki domin ku samu natsuwa sannan zara magana ta ƙarshe da zan gaya miki shine zara ki rike idris domin yana son ki yana ƙaunar ki sannan ina so ki saba rayuwa da ni ko babu ni domin a kowane lokaci kaddara tana iya canza mana mazauni ke za ke tausaya magana ta ta ƙarshe shine zara ina so ki rike idris sannan ki bashi lokacinsa saboda yana ƙaunar ki da akwai wani sirri ne na sha faɗa maka shi daban kai daban me yasa a ƙarshe zara ina so mu haɗu da ke gobe domin akwai maganar da za mu tattauna mm, in dai kana da shi so ne ka faɗe shi a inda za a ji ho sirrin zuciya shiga ciki sai da safe so ɗebe ni sosai na yi nisa a cikinsa na yi zurfi amma ban bayyana ba ya shiga gashi na yi nesa da ke sirrin zuci. Me ta bawa saboda Allah? Ya aka kika bar Zahra ta fita daren nan? Na shigo na dudduba ku ina na ɗauka tana ban ɗaki ma ga buta kuma gurin. Muna cikin ɗaki. Muna tare da Estafata. Buta kawai ta ɗauka ta Zahra. Shi kenan har yanzu ban ga dawowanta ba. Amma dai gaskiya ya kamata dai ki dinga kulawa da irin wannan abu. tun da dare yayi sai a kwanta a huta Zara. Ina kika fita cikin daren nan kuma dare ya fara. Na zo na duba ban ganki ba. Na duba ɗaki ban ganki ba. Na kuma duba ban ɗaki. Ina kika je? Na tashi ne kawai na ga kaina a waje ina tafiya. Shi ne na dawo. To, shi kenan. Yanzu ki kin ga abin da nake gaya miki kenan. In za ku kwanta ku dinga addu'a. Kin ga yanzu gashi gagi ya sa ta ta Allah banda Allah ya taimaka ta dawo hayyacinta ta dawo. Da kuma yanzu shi kenan an tashe ni a tsaye sai na je na nemo ta duk inda ta shiga. Ina bakin na wajen yin addu'an nan. Mun shiga kenan. mun yi addu'an ma ko da muka shiga sai ta fito ta ɗauki buta nan ta tafi shi kenan to a dai dinga aje a ƙara wata addu'a ku shiga ciki aka ga zara na san tabbas dole a ga wata yau kuma lafiya ku aliyu na ganka zaune a nan kai ɗaya ina mutuniyar zara ta shiga abin da nake so kenan na faɗa sada ka riga ne, inda ka ga za ka ga wata kuma ba a raba hanta da zai wannan haka yake faɗi ka ƙara a kaga da Allah ku dakata idan har maganar zara ce ta kawo ku nan wurin to za ku iya tashi ku bannu domin ba na son magana ta ba na so aliyu lafiya kuwa ka kusan me kake faɗa zara ce fa zarar da duk safiya kullum da ita kake tashi da ita kake wuni baka da abun faɗa sama da zara kyale ba na so ba na son maganar zara gaskiya ne sadi ta dukkan alamu akwai gagarumin matsala a tsakanin su shi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 bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah bawan Allah gaskiya abinda ake mun a gidan nan ya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 sai na ga ta bambanta ma da bayanan da kake mu hakan ta ka san wace ce ita ba bai kamata ka yanke mata hukunci ba magana yarinya nan ba da kake kai eh, fa kadai ka santa Karima, lafiya? Ina ce kaka tashi ba haula wannan. Kara ka tashi daga nan gwamnati. Garanti zikirinka, a nan ɗakin za mu kwana da kai. Gidan